sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne kan hauhawar farashin kayayyaki da kasashen duniya da dama musamman yammaci da tsakiyar Afirka ke fuskanta. tsakanin adam Madalla, hauhawar farashin kayayyaki ya kasance babban kalubale ga tattalin arzikin duniya a shekarun baya-bayan nan, wanda masana ke gargaɗi kan haɗari da ke tattare da hakan muddin ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Domin samun ƙarin haske kan musabbabin hauhawar farashin kayayyaki da duniya ke fuskanta da kuma tasirinsa ga tattalin arziki, shirin ya tattauna da mutane da dama wanda suka bayyana rawayoyinsu kan lamarin. kuma za mu buɗe filin ne da dr isa abdullahi masanin tattalin arziki a jami'ar kashere da ke gomben najeriya wato matsalar hawa-hawan farashi a duniya yana da dalilai da yawa a musamman ma nan afirka kasashenmu na afirka wato na farko a cikin wannan takaitaccen lokaci mun sani ana yaƙi ukraine da rasha kuma mafi yawan kaso na hatsi da, abubuwan da ake amfani da su wajen abinci yana fitowa ta wajen rasha to wannan samun tsaiko da fidda a hatsi daga wannan waje yana kawo tarnaki sosai musamman kwanakin da aka samu ita kasar rasha da ta daga kafa a dinga fidda abinci ta wajen ta dawo ta ce ta fasa to wannan abu ya yi tasiri sosai wajen samar da matsaloli a sarrafa abinci da samun abinci a duniya sannan bayan haka mu nan afirka ya kokowa da rikice-rikice ce sun hana ma a yi nomar ma gaba ɗaya saboda haka akasarin wajaje da da aka san su manoma ne abu ya rikice babu dama a je gona wajen ba dama a yi aiki ba in an yi nomar ma ba dama a girba kayan noman. A cewar Farfesa Uba Ali Muhammad masanin falsafa a ƙasar Kamaru duk da cewa akwai karuwar jama'a da kuma matsalolin tsaro cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare gama duniya. shi ke hana ruwa gudu. Dalilan da suke kawo wannan shine akwai ƙaruwar jama'a a duniya. Na biyu akwai raguwar albarkatu. Na uku akwai matsalar tsaro musamman ma za mu ɗauki misalin yakin Ukraine inda she taɓa ɓangaren alkama she shafi duniya kwata-kwata. To wato matsalar tsaro yana nan a cikin matsalolin da suke kawo tsadar rayuwa. Akwai mugun gudanar da tattalin arziki musamman ma wato a ƙasashenmu inda akwai cin hanci da karɓar rashawa da almudana da dukiyar jama'a akwai kuma gurɓacewa muhalli da canjin yanayi kada mu manta lalacewar canji mu ɗauki misali a kamaru a nan inda nake ma'aunin cinikin kamaru ya juye a cikin shekaru talatin da biyar da suka wuce kamaru ta fi sayar da kaya a waje da kayan da take shigowa ta sayo ta kawo cikin gida to yau a juye abin yake domin dukkan illahirin abin da muke amfani da shi duka waje muke shigowa da shi duk da cewa masana na alakanta hauhawar farashin kayayyaki da dalilai masu tarin yawa waɗanda suka hada da manufofin hada-hadar kuɗaɗe karuwar bukatun wasu kayayyaki sauyin yanayi da dai sauransu Yaƙin Rasha da Ukraine na daga cikin abin da suka ta'azzara lamarin. Ga Farfesa Ibrahim Umara, shehun malami a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa da kuma ilimin dabaru a jami'ar maiduguri da tashi matsaya wato hawa-hawan farashin kayayyaki musamman masurufi ko da yake ana danganta shi da yaki tsakanin rasha da ukraine akwai wayansu abubuwa wanda su wayansu suna da nasaba da wannan yakinan wayansu kuma ba su da nasaba da yaki-yakin da ake yi shi rasha da ukraine fa da kuke maganan nan kashi talatin ne a cikin dari wanda suke sawa kasashen duniya ainihin wanda tana cire shinkafa a kasuwa duniya india ne bayan india vietnam bayan vietnam thailand bayan thailand pakistan da pakistan da vietnam da thailand ina su uku duka kun hada ba zai ya su yi shinkafan da india take cirewa ba to a yayin canja yanayin duniya wanda ruwan sama zai sa gwanaki ruwa su shiga su lalace yadda koguna za su yi overflowing su je su bata gwanaki wayannan abubuwan shi ya kawo karancin abinci din a kasuwannin duniya da ya kawo karancin abinci a kasuwannin duniya india ta ce a'a ina da mutane biliyan ɗaya da miliyan dari hudu ba zai yi mu cire shinkafa mu mu bar mutane mu da yunwa ba so india ta hana cire shinkafa a kasuwan duniya ce ka shinkafan da zai fita india basmati to a economics akwai abin da muna cewa demand and supply wayanda suke kawa cikin kasuwa din sun yi karanci wanda kuma suke bukata sun yi yawa wannan shi ma daga cikin dalilin da kayakin suka hau ko menene masana ke gani a matsayin mafita ga dr isa abdullahi na jami'ar kashere Wato mafita yanzu musamman a wajen rikicin Ukraine da Rasha ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta sassauta ta san yadda za a yi a kan ƙasashe guda biyu Ukraine kawai da Rasha. Kar su ɗagawa duniya hankali ya zamanto an kasa samun daidaito a kasa samun sauƙin rayuwa saboda su biyu kawai. Kuma akasari duk irin wannan abu in ya ƙici ya ƙicin yawa ana ganin akwai waɗanda suke son kansu ko sun sa son zuciya a cikin abu saboda haka ba zai gyaru ba. Kuma a mu nan ƙasashenmu na Afirka juye-juyen mulki ake yakokuwa ba a maida hankali a wannan wajen ba a kasashen afirka an maida su ne a majalisar ɗinkin duniya da hukumomin duniya kamar wa'yansu kwandon shara ne sai an ebo da ta ake zuba musu amma in matsala ta taso ta wannan wajen ba wanda zai maida hankali saboda ba kamar ma ba wasu mutane ne masu mahimmanci ba ake ganin su da an ɗauki afirka da mahimmanci da an tsaya an daidaita rikice-rikicen nan wani lokaci ma rikice-rikicen daga manyan kasashen ake kunno su su kasa zama lafiya to sannan bayan haka a mu kasashen afirka ya zama mana wajibi mu jin ne zuwa wasu wajaje muna siyo kayayyaki mu daina dogaro da waɗansu ƙasashe wai sai sun yi mana injina na'urori da abubuwa mu mu saya mu ba mu da kwakwalwa ne duk inda muka tara makeran mu na gargajiya da yan waɗanda suka yi bokon mu suka yi zanen wani abu architecturally aka yi shi ko da na gargajiya ne irin a makeran mu da irin karafunan mu da hannun mu wallahi za mu yi garmuna noma masu kyau da kuma katafilolin noma namu irin namu na ƙauyuka wannan zai bunƙasa mana samar da abinci zai bunƙasa mana eh, tace man fetur zai zai gyara mana sufurin mu za mu iya yin keke na fef namu na kanmu za mu iya motoci irin da wani yaro a Najeriya sai ka ga bai je makaranta ba yayi jirgin sama me zai sa ba za mu tarkato irin wayannan mutanen mu yi abubuwan mu ba sai mun yi haka idan ba mu samu abin da muke yi namu na kanmu ba to ba za mu rabu da matsalolin kullum a rasa yadda za a yi ba daraja kudaden mu su dinga lalacewa abinci ya dinga gagaran mu idan ba mu zage mun yi irin wayannan abin namu na kanmu ba mu to wannan duk in Allah da in mun yi su za mu samu sauki muna kasuwanci kuma tsakanin mu a Afirka mafi yawa ya zamo kashi 80 tamanin a cikin ɗari ko sittin saba'in a cikin kasuwancinmu a cikin gida muke yi to wannan zai taimaka mana sosai. Shi kuwa Farfesa Ibrahim Umara na ganin dole sai an rungumi harkar noma. Wannan mai sauki ne dama mu ne muka bari muka yi bacci muka jinkirta saboda na ɗaya Allah ya bamu kasa mai albarka wanda ba ma bukatan alkama ko shinkafa daga Ukraine ko Rasha da kokowa kowane kasa a duniya. Amma abinda muna so ku sani shine ai zagi ne ma a ce Russia ko Ukraine in ban da su ba za mu ya mu ciyar da kanmu ba so yanzu akwai abubuwa uku wanda in an yi za mu samu wadatar da amfanin gwana na ɗaya shine physical mutanen da za su yi noma a kauye da birni su samu kwanciyar hankali su fita su share gona su yi nomansu na biyu akwai abin da ana cimar technology wato kayan da za ka yi gwana kafin kayan gwana ya amfana kamar su traktoci a farashi mai rahusa kamar su taki da kuma labor wanda za su je su yi aiki a cikin gwana ɗin kuma bayan sun noma ba wani attack a zuwa kashe su ko a kama su ko a kone amfanin gwanan in an samu wannan insha Allah za mu wadata den kuma na uku shine market abinda da manomi suka nome in dai gwamnati tana saya ba tare da manomi sun shiga asara ba zai sa yara kananan da suna so su yi noma har ma yunibasin da suka yi graduating za su bar aiki su koma noma amma a yayin manomi zai fita jeji ya je ya yi noma ya yi noman buhu daya a kan naira dubu goma sha biyar kuma ya kawo kasuwa ya sayar naira dubu goma sha biyu in manomi yana asara ba yanda zai yi manomi ya koma ya yi noma so wayansu gwamnatocin ma suna ba da tallafi ma manomin kasashensu inda gwamnatocin za su ba da tallafi ma manominsu in Allah yarda a Najeriya a Afirka insha Allah za mu ciyar da kanmu kuma za mu cire shi na kasan waje na karshe shine kasa na Najeriya gwamnonin Najeriya don Allah don annabi su cire kudi at least biliyan biyu biyu naira biliyan biyu biyu don abincin da yana Najeriya yanzu ba zai ishe mu ba a hada a fita kasan waje a saya a kashe yunwa yanzu din kafin mutane su samu karfi su fita su je su yi noma saboda haka gwamnati ta ba da hankali a fannin tsoro a tabbatar manomi za su je su yi noma ba tare da sangoma ba tare da kisa ba ba tare da hana su ko kuwa ajiye musu arajin da ya fi karfin su ba in an yi haka insha Allah abu zai shiga hanya amma ba za a bari a yi hakan ba sai an zage masauraro a nan kuma shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya so a madadin masanan namu wato farfesa ibrahim umara na jami'ar maidugurin jihar borno da ke najeriya da farfesa uba ali muhammad a kasar kamaru sai kuma dr isa abdullahi na jami'ar kashere da ke gomben najeriya sai kuma abokan aikinmu na sashen hausa na arafai musamman injiniyanmu ibrahim tukur kefi ni da na shirya na kuma gabatar ahmad abba ke cewa mu huta lafiya